barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku kenan ko sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara yau za mu tashi sabuwar sura suratul ankabut suratul ankabut sura ce mai kiya bisa ga zance mafi inganci waɗansu malaman sun ce madaniya ce waɗansu malaman kuma suka ce a'a daga aya ta ɗaya zuwa ta goma sha ɗaya madaniya ce amma sauran abin da ya rage kuma makiya ce amma da zance mafi inganci sura ce makiya. falan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم علف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وبنجي في بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس شمتاني سني صمانين an yi turaku a kyale su an ya kolo amanna da zarar sun ce kawai mun yi imani wahum la yuftanun ba za a jarrabe su ba haka kawai sai a kyale su da imani ba za a jarrabe su ga kawunan su ta hanyar cutuka da matsalolin rayuwa ko a jarrabe su cikin dukiyoyin su ta hanyar hasara haka kawai za a kyale su wala qad fatanna allazina min qablihim hakika mun jarrabi waɗanda suke kafin su fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu lalle ubangiji ta'ala da sanu zai bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya cikin imaninsu wala ya'lamanna al kadhibin lalle tabbas ubangiji zai bayyanar da waɗanda suke makaryata cikin imanin su yaya za a gane haka ta hanyar jarrabawa ta hanyar shar'anta jihadi sahabbai suka ce sun yi imani suka gudo suka bar makka suka tafi madina to da an zo fita daga makka sai kafare su tsare ka su ce ba za ka fita da kokobo ba wani idan yana tsananin son dukiyarsa sai ce ah, a a kawai yanzu zama talaka sai ya fata wanda ko imani ya nuna a cikin zuciyarsa ya ce na gwammace in tafi ba da kokobo din matukar zan tsira da imani na baya da haka sai suka zo madina sai ubangiji da Allah ya jarrabe su da yawan masassara da zazzabi wanda mutum idan ya zo yana bako baya iya zama madina masu karfin imani sai suka tsaya masu launi kuma suka koma garurrukansu sai manzo Allah ke cewa wal madinatu tanfi khabasaha kama tanfi naru khabas al hadid ita madina tana kore bara gurbin cikinta duk wanda imani bai nuna ba to zafin madina idan ya zo ko sanyin madina in ya zo to sai ya gudu ya bar ladansa kama yamfin naru ko kama tamfin naru al hadid madina tana kore baragubin cikin ta irin yadda wuta take fitar da dattin karfe duk karfe idan yayi tsatsaye ti idan ka sa wuta kana zuga zigi idan yayi jadin nan sai ga duk abin da ba karfen ba ya bambare ya fita karfen ya zama shine karfe to haka madina take to dan haka kaga wannan wani bangare ne na jarrabawa wani bayan ya musulunta a kwace masa mata wani bayan ya musulunta kuma kwace masa jari wani bayan ya musulunta a hana shi sakat to shine Allah ke cewa duk wannan jarrabawa ce wala laqad fatanna alladhina min qablihim kafin su an jarrabu din su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al Allah zai bayyana da masu imanin gaske ya kuma kyale waɗanda ba masu shine yace ma kana Allahu liyazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا تتقوا فلكم أجر عظيم ubangiji ba zai taba kyale mutane ba kan abin da suke kai na da'awar imani hatta ya mizal khabisa min at-tayyib har sai ya bambance tsakanin al-khabis wato bara gurbi mara kyau min at-tayyib daga wanda yake mai kyau din a kiraar hamza wal kisa'i hatta yumayyiz al khabith min at tayyib wannan dai na nun jarba manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin hadisi yake cewa ubangiji ta'ala yakan jarraba mutane ne gurgudan imanin sai ce ashaddun nasi bala'an al anbiya waɗanda aka fi kowa jarrabawa da halhalun rayuwa sune annabawa summa salihuna sannan salihan bayi amsalu fal-amsalu sannan mai kwatanta bin tafarkin irin su da makamancinsa da makamancinsa da makamancinsa yace yuftal al mar'u ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salaba zida fil ibtila ana jarrabar mutum ne gwargwadon karfin imaninsa idan yana da aqida mai karfi to sai jarrabawar ta zo da karfi idan yana da aqida ba mai karfi ba sai ba shi jarrabawa daidai da tashi dan kare gudu amma dai jarrabawa kan sai an yi ta Amhazi ban lagina ya malu na sanyi ati, "Ani as-dikina sama ya kum'wuri." Man cana ya gudu ni kowoyi fahimma azama woyi la'atu. وهو السميع العليم أم حسب الذين يعملون السيئات شن ودن da suke aikata mugunyar aiki sun yi tsammanin an yasbiquna za su iya tsere mana ne ba za mu kama su da azaba ba in har akwai wannan zaton tattare da su sa'a ma yahkumun abinda suke hukuntawa ya munana wai su yi zaton sun sha dan kawai Allah ya yi musu ta lala mai kamar sake sai su dauka sun gagari Allah ne wannan zato na cewa sun gagari Allah ya zo mummunan hukunci kenan man kana yarju lika Allah dukkan wanda ya kasance yana jin tsoron gamuwa da Allah yarju anan arraja bi ma'anar khawf wanda duk ya kasance yana jin tsoron gamuwa da Allah gobe kiyama ya giggyara al'amuransa fa inna ajalallahi la'at to lalle a ajalin dai da Allah ya dora wa kowane dan adam abu ne mai zuwa ko kuma ajalin da Allah sai zai tashi kiyama lokaci ne mai zuwa wa huwa samiul alim ubangiji ta'ala shine as-sami'u mai ji sannan kuma al-alim masanin abin da bayin su ke ciki ومن جاهد فإنما li nafsi inna الله ghaniyyun 'anil 'alamin wa man da dukkan wanda yi jihadi ya yayi gwagwarmaya don saboda yada addinin musulunci da ciyar da shi gaba ko da dukiyarsa ko da kansa ko da harshen sa ko da duka fa inna ma yujahidu li nafsi sai yana yin hakan ne domin kansa man amila salihan fa li nafsi wa man asaa wa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid abinda dukkan mutum abinda duk ya gabatar ko da dukiyarsa ko da iliminsa ko da harshensa ko da karfinsa wajen yada musulunci gaba da ciyar da musulunci gaba to kar ma ya goranta wa Allah cewa yayi wa Allah wani abu kansa yayi wa fa inna ma yujahidu nafsi yana yi ne don kansa ai wato Allah ba zai mori da komai cikin abin da yayi ba inna Allah la ghaniyun anil alamin ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin halittunsa da yace mu sallah ba wai dan amfanin sallar na komawa gare shi ba sai dan mu mu ci moriyar mun yi sallah haka da yace mu yi azumi haka da yace mu jihadi haka da yace mu duk abin da yace mu ba dan shi zai mori abin ko ya ji ba a'a sai dan mu mu ci gajiyar abin idan mun yi sai ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات كما سكي أيكا نجري لنكفرن عنهم سيئاتهم tabbas za mu kankare musu ƙananan zunubansu za mu kankare musu zunuban da ke tsakaninsu da ubangiji sannan kuma wala najziyannahum hakika lalle za mu yi musu sakamakon ahsan allazi kanu ya'malun mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa ahsan shine abin da suka aikata na wajibi ko na mustahabi duk zai cikin al sai kuma Allah ce ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله يتي ووصينا الإنسان حقيقة من يوسيتي قشي دم أدم biwalidaihi dangane da mahaifansa kenan husnan cewa ya kyautata musu yi musu da'a yi musu biyayya wa in jahadaka muka ce da dan adam idan har mahaifanka guda biyu sun sun yi kokarin kautar da kai ko sun yi kokarin eh, rikici da kai litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun kan cewa sai sun tursasa ka ka hada Allah da wani wajen yi masa bauta irin abin da baka da ilimi a kansa fala tuti'uhuma to karka ce zaka yi musu da'a abin nufi wajibi ne mutum ya da'a ga mahaifansa ya kyautata musu ya ji kansu kamar yadda duk muka karanta wannan cikin suratul isra wato wajen qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhumā da dai ayoyi makamantan wannan da mun sha mai bitar. wannan da'a ga mahaifa dole ne daye musu da'a ko da mahaifan nan nasu ba musulmi bane ba dole sai yayi musu da'a cikin abin da yake ba safan Allah ba so aike shi sayan barasa sai ba zai je ba nan gurin dan ba da'a cikin nan gurin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi so aike shi ya sayo naman alade sai ce ba zai je ba amma je ka ɗebo ruwa a rijiya sai ji wanke mana tufafi sai ya ji je ka kawo mana abinci sai je yana tafiya a tsare shi a ce me ya aljihunka a ɗauka a ɗauki rabi a bar masa rabi dole ya baya ba yadda iya in dai baban sai ce ya kawo haka ba yadda iya da ah, kai da abin da ka mallaka duk mallaka mahaifinka ne ana dama ya tsare ka aljihunka meye a ciki ka yi bayani ya ce to kawo rabi tafi da rabi <laughs> kai da shi duk mallakar mallakar sa ne kai da abin da ka mallaka mallakar sa ne amma idan yace zo kai saban Allah ba za ka yi ba wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma anan ba za ka yi musu da'a ba Allah ce ilayya marji'ukum ya zuwa gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum sai in ba ku labari bi ma kuntum ta'malun dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa sana Allah ce na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na gari lanudkhilannahum fi salihin lalle za mu shigar da su cikin bayi salihai a gobe kiyama ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين Allah ce wa minan nasi cikin mutane man Kulu, amanna billah akwai wanda zaka ji ya ce mu mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa idza uziya fillahi amma idan aka cutar da shi a tafarkin Allah sakamakon rukun shi da gaskiya sakamakon imanin da yayi waɗanda ba su yi imani ba in suka musguna masa suka muzanta shi suka kore shi daga gidan haya aka kore shi daga aiki aka kwace matarsa aka ce ta dawo gida ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai mayar da wannan fitinar da mutane suka fitine shi wato sai ya dauka kamar wata ukuba Allah ya yi masa addinin ne ya jawo masa wannan da haka bari ya bari wala in ja'a nasrun min rabbik amma da a ce daga shiga musulunci sai ga nasara ta zo kun samu cin nasara ku musulmai kun buɗe gari kun samu ganima la yaqulunna sai kaji irin waɗannan mutanen kuma suna cewa inna kunna ma'akum ai mun muna tare da ku sai Allah ce a walaysa bi a'lam bima fi al alamin shin Allah bai kasance mafi sanin abin da ke cikin zukatan bayi ba Allah shi ne mafi sanin abin da ke cikin zukatan bayi na imani abin da wannan aya take nufi jarrabawa dai za ta zo ko mutum ya shirya mata ko bai shirya mata ba kai bawa na gari wanda Allah ya tarfa ma garin ka madara ne lokacin da jarrabawa ta zo sai ka jure sai kai hakuri in Allah ya jarrabe ka da talauci abu ne daga gare shi in ya jarrabe ka da yalwa abu ne daga gare shi sai kai godiya talauci kuma sai ka juriya amma kar mutum ya dauka dan ya musulunci ya shiga addinin musulunci shikenan kuma zai zauna lafiya ba za a yi masa komai ba za a kallaci haka za a shiga aljanna arha in ma aka ce ba za a yi wata wahala ba za a shiga aljanna ai kai ba za ka yadda ba duk abu wanda yake mai kima yana da mai yana da tsada sai ka biya farashi mai abin da shi yasa Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna ولما mathalul ladzina khalu min qablikum قبلكم ba'sa wad والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون babu fa yadda za a yi ku shiga aljanna haka kawai ba tare da wahala ba ba tare da abin da ya shafi wanda suke gabanin ku ko ya shafi ku ba kamar mun tambaya me ya shafi su sai Allah ce masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu al-ba'sa tsananin talauci kawai gari ba ko ko wad-dharra da kuma cuta gidanka ba lafiya gashi baka da kokobo ko nace fa ne ba to annabawan Allah ya jarabe su da wannan wa zulzilu an girgiza su hatta ya ƙular rasulu har ka ji manzo da kansa yana cewa na amanu ma'ahu da wanda suka yi imani da shi mata nasrullah wayo shi ne nasarar ubangiji za ta zo ne ya yadda za ta zo amma yana gaggawa ta zo da wuri sai Allah ce ala ku saurara inna nasarallahi qarib nasaran Allah a kusa take to ashe wannan jarabawar akwai ta haka ayar cikin suratul ali imran haka aya cikin suratul tauba haka aya cikin suratul uh, muhammad wala nabulu wannakum hatta na'lamu al-mujahidina minkum was-sabirina wa nabulu akhbarakum dukkan su wannan nanon cewa ubangiji ta'ala zai jarrabu bayi to amma waɗanda suke masu karfin imani sai su jure marasa imani sai ga cewa da wahala ta zo sai su gudu sai su yarda ma su bar musulunci wani ya shigo musulunci so yake ku bashi kuɗi idan ba bashi kuɗi ba sai ce ya fasa dama bai nuna ba kenan to abin da ake so ka shiga musulunci ka gamsu shi sa duk wanda ya shigo musulunci sai a kokarin a karantar da shi addinin musulunci in ma kun ba shi kyautar farko kun kama masa gidan haya duk wannan ihsani ne kuna da lada idan kun yi wannan duk wanda ya wannan yana da lada mai yawan gaske amma gatan da za ku yi mishi wanda ya fi komai muhimmanci shine koyar da shi ilimin addinin musulunci sanar da shi ayoyin alkur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karantar da shi wani bangare na sirar annabi yaya da'awa ta fara a makka yaushe aka yi hijira menene badar yaushe aka yi yakin badar menene uhudu yaushe aka yi meye hikimomin da ke ciki dan karamin darasi wanda yake ba mai rikitaswa ba dan ya samu guzurin abin da zai tabbatar da shi kan imaninsa amma kawai dan mutum ya musulunta an ba shi riga an ba shi gidan haya ya zo masallaci a yi jam'i da shi ba a koyar da shi qur'ani ko hadisi wata rana da an bata masa rai sai fasa wata rana ba riga kuka ba shi musulunta ba sai wani ya zo ba shi riga biyar to sai ya yi kenan sai ya koma inda ya fito kenan to shi yasa koyarwa ita tafi muhimmanci yana da kyau kan a tallafa wa mutum din in yana cikin halin kakanuka yi amma a rinka nuna masa cikin koyarwa wannan abin da muke muka jin kai ne irin na bil adama da musulunci ya koya mana amma kar ka ɗauka dauka shine tukuncin kawai dan kayan musulunci mu baka riga inda haka ne da musuluncin baya da tsada kenan a ce kawai riga shine sakamako sakamakon ka gidan aljanna ga yadda ya kamata ka yi ga yadda ya kamata ka yi sai a koyar da shi to wannan shine babban jihadi da ya kamata a ce akwai samari wanda za su bayar da kansu masana qur'ani masana ba wai sai mutum ya kai kololowar ilimi ba in aka ce kamar nan masallacin an ware darasi a sabar na lahadi duk sababbin musulunta su zo a karantar da su qur'ani ko hadisi ko menene ai ba ai laifi ba haka wani masallacin ma haka wani masallacin ma haka kowace unguwa tunda akwai samari masu jini a jika masu sha'awar musulunci irin wannan ake yi kamata mutum yi irin wannan aiki shine abin da za a yi maka tukunci da gidan aljanna gobe kiyama amma abin da muka saba shine dan yi wazi mun ji dadi sai mu kabbara yana da kyau ai kabbara amma kuma ai aiki ko ba haka ba kada ai kabbara kadai sai kuma ai aiki kuma Allah shi mana gaban kata Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu lalle ubangiji ta'ala zai bayyanar da waɗanda suka yi imanin gaske wala ya'lamanna almunafiqin kuma ubangiji zai bayyanar da waɗanda suke munafikai وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أكثر أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال الذين كفروا وأن لسك كافرت a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka rinka faɗa ladina amanu ga mummunai wai suka ce da su ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar da muke kai ta kangarewa Allah idan har kun biyo mu din walna mil khataya ku mu kuma za mu dauke nauyin duk zunubin in ma akwai zunubi mu za mu dauke yau me kuke jin tsoro ne ba wani tashin mutum da za a ranar tashin kiyama in kuma har akwai to mu za mu tsaya mu gaban Allah din zunubin a dauka a bamu ka ji kafare sai Allah ce wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay ai sam sam su nan ba za su iya ɗauke wa waɗancan wani kuskure nasu ba innahum lakazibun lalle ƙarya suke cikin wannan da'awar da suka a ranar tashin kiyama kullu nafsin bima kasabat rahina mutum duk abin da ya za a kama shi da shi ai wani baya daukar laifin wani wala yahmilunna asqalah ubangiji ce tabbas sai sun ɗauki nauye-nauyen zunubansu sune asqal wa asqalan ma'a asqalihim kuma yi musu daɗi a kan zunubansu a ƙara musu nauyin waɗansu zunuban na adadin mutanen da suka halakar wala yus'alunna yawmal qiyama kuma lallai za a tambaye su ranar tashin kiyama amma kanu yaftarun dangane da abin da suka kasance suna yi na kirkiro ƙarya su jingina ma Allah ko su jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato za a ba su zunubi iri biyu zunubi iri biyu shine na farko ga shi sun yi barna to duk wanda ya barna in kansa kawai ya takaita shi kenan amma in ya jagoranci wani cewa zo kai ya koyar da wani barna yayi to sai a baka zunubi kuma a baka zunubin adadin mutanen da ka jagorance su ba wai nasun za a dauko a baka ba nasun daban amma kuma kai za a kara maka karin na kabatar da wani kuma an gane ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay wa man da'a ila dalala kana alayhi min al mislu azari man ittaba'a la yanqusu zalika min uzuri min min yake cewa dukkan wanda yake rayi mutane zuwa ga alkhairi shiriya ya koyar da mutane wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da mutane wani aiki na mustahabi wani aiki na lada mutane suka gani suka yi aiki da shi to yana da adadin mutanen da suka yi koyi da shi ba tare da an tauye musu wani abu nasu ba haka kuma a waje daya wanda ya kirkiro wata bid'a yake jagorantar mutane su zo su yi wanda ya kawo wani bata wani barna wani salon sabo a gari da ba a san shi ba sai ka kawo sai aka kana yi sai sauran mutane suka yi koyi da kai to kana da adadin zunubin mutanen da suka yi koyi da kai Allah ya tsare mu wannan kaga shi ke fassara wannan wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yus'alunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun sai Allah ya ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين abu na gaba ubangiji ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun turo da annabi nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa shine farkon manzo da Allah ya fara turowa a bankasa domin mutanen da aka turo musu annabi nuhu sune farkon waɗanda suka fara yin shirka kafin su da babu shirka annabi nuhu ya zo cikin mutanensa labisa fihim alf sanati ya zauna a cikin su har tsawon shekara dubu illa 50 aman sai hamsin wato shekara dubu ba hamsin shekara ɗari kenan da hamsin yana ta musu wa'azi rabbi inni da'utu qaumi laylan wa naharan lam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastakshaw thiyabahum wa asarru zuwa duk abin da yi ta kiran mutane ya kira su da rana ya kira su da daddare da ya ku cikin taron jama'a duk busu ansa ba karshe da ubangiji ta'ala ya ga cewa busu ansa ba sai ya nufin jarraba su don haka sai ya umarci annabi nuhu ya gina wato ya yi sassaka jirgin sa na ruwa wanda zai tsirar shi da sauran wanda suka imani ne Allah ke cewa fa akhadhahum at-tufan su mutanen annabi nuhu da basu yi imani ba sai ruwan tufan ambaliyar ruwa ta kama su gaba daya wa hum zalimun suna masu zaluntar kawunan su don sun hada Allah da wani wajen bauta fa anjaynahu sai muka tserar da shi annabi nuhu alaihi salam wa ashab safina da dukkan ma'abota cikin wannan jirgin ruwa duk wanda ya shiga ciki ya riga ya tsira wajalnaha sai muka mayar da ita wannan lil alamin ta zanto aya ga halittu da za su biyo baya to nan wajen wajalnaha zance na farko shine sai muka mayar da wannan jirgin ruwan ta annabi nuhu ta zanto aya ga wanda za su zo baya daga cikin magabata tabi'ai akwai wanda suka fassara ayar da cewa Allah ya wanzar da wannan jirgin ruwan har ya zuwa farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana nan akan dutsen da ake kira Judi a kasar Iraki dan Allah mai da ita aya ka duba tsawon zamanin da ke tsakanin annabi nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce waja'alnaha ayatan lil alamin waɗansu malaman suka ce a ah, waja'alnaha sai muka sanya jinsi kuma na jirgin ruwa ya zanto aya jirgin ruwan farko a duniya wanda aka fara yi shine na annabi nuhu daga shi kuma da aka kwaikwaya sai ya zama aya wurin mutane su ga abin da za su amfana da shi a cikin harkokin su na rayuwa ne da gobe imam ibn jarir tabari ko yace a wa ja'alnaha ad-damir yaudu ila al-uquba domin akhzati fa akhadhahum Allah fa akhadhahum at-tufanu akhzatan shine fa ja'alnaha ay ja'alna tilka al-akhzata ayatan lil alamin hukubar nan da muka yi musu sai muka mai da ita ta zanto gargadi ga halittu da za su biyo bayan su kowanne dai ka fassara ayar da shi ba sa cin karo da juna kuma ayar na iya gaskatuwa a kansa سيتم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفتا شركا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون wa ibrahima haka kuma mun turo annabi ibrahim alaihi salam tunawa al'ummar ka iz qala liqaumihi lokacin da yace da mutanansa da aka turo shi zuwa gare su yace da su o abudullah ku ta ma Allah shi kadai ku kuma ku tsoraci azabarsa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yin bauta ga Allah shi kadai tare da jin tsoron azabarsa shine fa alheri gare ku idan har kun kasance masana innama ta'buduna min dunillah ku sani kadai duk abin da kuke bautata ma wanda ba Allah ba ausanan gumaka ne wa taqalquna ifka ku sani cewa wato ainihin kuna kirkirar ƙarya ne ku jingina ma Allah gunki bai cancanci a bautata masa ba innal ladzina ta'buduna min dunillah lalle waɗanda kuke bauta ma waɗanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba sa iya mallaka muku arziki ba sa mallakan arziki gare ku da haka fa butabu da Allah rizqa wanda duk ke neman arziki ya nema arziki wurin Allah washkuruhu kuma ku washkuru lahu kuma ku yi wa abduhu ku bauta ku bauta masa washkuru lahu kuma ku gode masa ilayhi turja'un zuwa gare shi ne komar ku take wato nan gurin yana gargadan su dangane da gumaka da suke bautawa duk wani wanda ba Allah ba da za a ce ka roke shi kaza baya da halin da zai baka Allah shine mamallakin komai shine mamallakin kowa da haka sai ce fabtabu indallahi rizqa fabtagu inda Allah rizqa ai jerin zancen larabcin da sai a ce fabtagu rizqa inda Allah domin wannan mazdar din shi ya kama a wancan zarf din shi ya kamata ya zama can a karshe a nan gurin mafulan bihi shi za a gabatar to amma sai aka gabatar da ma haqqu ta'khir wanda wannan a ilimin balagar larabci na nuna takaituwar neman arzikin wurin Allah shi kadai dan da an ce fabtagu rizqa inda Allah ma'anarsa ko nema arziki a wurin Allah kuma wannan baya hana kuma ko nema wurin wani amma tunda aka ce fabtagu wa inda Allahi rizqa ko nema a wurin Allah kadai arziki wannan ya nuna ba za a nema kuma a wurin wani ba shine balagal larabcin washkuru lahu ilayhi turja'un ترجعون wa in تكذبوا faqad kazzaba umamun min qablikum وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله wa ma ala rasul ba abin da yake kan manzo illa al-balagul mubin face isarwa isarwa mabayyaniya yayi bayanin abin da aka aiko shi da shi awalam yarau shin su kafirai ba za su duba ba su duba su ga kai budi Allahu khalqa yadda Allah ke farar halitta daga babu su duba su ga mana babu abu sai Allah ya samar da shi thumma yu'iduhu sa'annan kuma shine zai sake farfado da shi bayan mutuwarsa inna zalika ala Allah yasir wannan shine mai sauki a wurin Allah wanne ne da na farkon da na ko wanne mai sauki ne a wurin Allah dan ba abin da ke gagararsa sai ce kul ka ce da su siru fil ardi ku yi tafiya a cikin kasa mana ku kai ku komo ku yi tafiye tafiye ku je garuruka ku gani idan kun yi tafiyan nan fanzuru ku duba kai kaifa bada alkhalqa ku ga yadda ubangiji ta'ala ya fari halittar waɗansu birane ko waɗansu garuruka ko waɗansu al'ummai thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata sannan kuma Allah ne zai sake yin wata halittar a ranar lahira ta duniya da yi din ta kare ranar lahira kuma zai kuma sake farfado da ita karo na biyu a wata qira'a thumma Allahu thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah ta'ala mai iko ne kan kowane irin abu sai ce يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يعذب من يشاء في الله شيني أذبت الدوان ديسو ويرحم من يشاء كما شي كي سوكت دا رحمة دا وند يسو wa ilaihi tuqlabun zuwa gare shi kuma za a komar da ku tuqlabuna da turja'una dun ma'anar wa ma antum bi mu'jizina fil ardi ku dinnan ba za ku iya tsere ma Allah a cikin ƙasa ba wala fi sama haka kuma a cikin sama duk inda kake a cikin sama ko ƙasa dai ba za ka iya guje ma Allah ba to kuma ina mutum zai je kenan duk inda kai gudu kai gudu to ka ƙara matsa kusa da Allah kenan in kuma ka tsaya kuma dama ba a nesa kake ba kuma to shikenan ba inda za a je a tsere masa kenan wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani wanda ba Allah ba min waliyin na wani mataimaki wala nasirin ko mai jibintar lamarin ku wali yana zuwa da ma'anan mataimaki yana zuwa da ma'anan masoyi nasir ko mataimaki kenan sai ce wallazina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah walqa'ihi kuma suka kafirce wa gobe za a hadu da Allah suka kafirce wa kiyama kenan ulaika ya'isu min rahmati irin waɗannan sune waɗanda suka ɗabi tsammani daga rahamar ubangiji ma'ana ba su ba rahama kenan min rahmati sune su tsibi tsammani daga rahmata inji Allah wa ulaika lahum azabun alim kuma irin waɗannan suna da azaba mai matukar radadi a gobe kiyama to malaman tafsiri sun yi sabani tun daga faɗin sa wa in tukazzibu faqad kazzaba umamun min qablikum aya ta 18 zuwa nan karshen ta 23 wallazina kafaru bi ayati llahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim shin wannan ma duk yana cikin jerin maganar da annabi ibrahim ya yi wa mutanensa haka waɗansu malamai suka ce duk wannan yana cikin jerin maganar da annabi ibrahim ya yi wa mutanensa suka ce hujja sai aka ce fama kana jawaba qaumiki tunda ya gama yanzu a ji jawabin su kenan me suka ce waɗansu malaman suka ce a'a maganar annabi ibrahim ta faro ne tun daga faɗin sa cewa ubudullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu 'inda allahi rizqa wa'budu fa'buduhu washkuru la ilayhi turja'un anan maganar sa ta kare amma nan wa in tukazzibu faqad kazzaba umamin min qablikum magana ce Allah ke fuskantar da ita zuwa ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa to kun ji fa ga abin da ma ya faru na annabi Ibrahim ko in kun kafirce annabi Muhammad da dama can kafin ku waɗansu kafirai sun kare ta wani annabi sai aka ta yin jawabi aka yi ta yin jawabi har aka zo nan ulaka lam azabun alim sannan sai aka koma kuma za a ba da ansar da mutanen annabi Ibrahim suka faɗa bayan ya gama magana maganar shi haka waɗansu malaman tafsirin suka faɗa amma zahiri gaskiya duk wanda yana cikin sukan maganar annabi Ibrahim dai shi ne wanda baya bukatan kaddara zance amma in ce baya cikin maganar sa jumla ce itiradiyya to ai al'asulu shi ne kar a samu jumla itiraziyya din ba sai in zance ya zama tilan ne za a ce jumla itiraziyya a kaddara ta domin al'asulu fil kalam adamu taqdir wa la yasaru ila taqdir illa bi daruratin tujibu zalika sai Allah ce فما كان جواب قومه إلا قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من ميزانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ubangiji ce fa ma kana jawaba qaumihi amsar mutanansa bata zanto komai ba illa an qalu face dai kawai sun ce da shi uqtuluhu ku je ku kashe shi aw harriquhu ko ku hura wuta ku kona shi haka kawai suka ce a je a kashe shi kaga ba su da hujja kenan ya kure su shi yasa sai suka suka ga ba yanda za su yi illa su masa ta'addanci Allah ce fa anjahu Allahu minan nar sai Allah ya tsamar da shi daga cikin wannan wuta da suka jefa shi a ciki ta hanyar faɗin sa ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan fajalnahum al aktharin wa najaynahu wa lutan ila al ard allati barakna fiha lil alamin inna fi zalika la ayatin lalle cikin abin da Allah yayi na tsamar da annabi ibrahim alaihi salam tare da cewa an jefa shi cikin wuta gashi bata ci shi ba la ayatin akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani wa qala annabi ibrahim kuma yace inna mattakhaftum min dunillahi awsanan Sani dai kadai abin da kuka rika na gumaka koma bayan Allah ma mawadda ta bainakum kun rike su ne dan kauna da kuke wa junan ku fil hayati duniya a nan gidan duniya ma'ana duk wanda kaga ya rike wani Allah ya mayar da shi abun roƙonsa ya mayar da shi abun dogaransa matecinsa wata kauna ce ta nan duniya ya bunƙasa ta har ta juya ta zama bauta kuma wannan za ku mori juna ne fil hayati duniya a nan rayuwar duniya kaɗai dan Alahira babu wani abu kuma thumma yawmal qiyamati sannan a ranar tashin kiyama abin da zai faru yakfuru ba'dukum bi ba'din sashin ku zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku kuma zai la'anci sashi su waɗanda suke mabiya sai sun la'anci shugabanninsu da suka ja su kan barna su waɗanda suke shugabanni sai sun la'anci mabiyansu sai Allah wadaranku kuna ganin mun kauce ta farkin daidai ba ku yi mana magana ba ba ku jawo da mu ba ba ku karkato da mu kan daidai ba haka za su rinka da antar juna a ranar tashin kiyama karshe sai Allah ya ce wa ma'awakumun nar makomar ku gaba ɗayan ku ita ce wuta wa malakum min nasirin kuma wato ba ku da wani wanda yake mataimakin ku shi yasa silbar gaskiya guda ɗaya ce alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bisa ga fahimtar magabata na gari sune sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ba wanda aka turo maka kai masa da'a ta gaba daya cikin abin da ka sani ko ka jahilta sai manzon Allah amma duk wanda ba manzon Allah ba in ya ce yi kaza in ka jahilci abin sai ka nemi dalili amma manzon Allah in yace yi kaza magana ta riga ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cikin hudu ba a cikin masallaci cikin zancensa sai waɗansu suna abin nan ne sai ke cewa ku zauna daidai lokacin da kalmar ku zauna ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi Abdullahi dan Mas'ud ya zo kafarsa ɗaya ta shigo masallaci ɗaya tana waje sai ya ji kunnensa manzon Allah na cewa ku zauna sai ya zauna daidai wajen sai manzon Allah ya hango shi ce ya ta zauna akan dokin kofa yace manzon Allah ka ce a zauna yo me kuma sai an kada ku ɗaya ai dole a zauna inda kace a zauna sai in ka ce kuma a matsu dan yana ganin ya ƙara take ɗaya ya shigo inda mutane suke ya saba manzon Allah to manzon Allah sai ake wa da'a ta gaba daya wanda ba za a saba masa ba amma duk wanda ba manzan Allah ba malam wane da shehu wane za a iya bin su cikin abin da yayi na daidai a a yi masa a ci masa albarka abin da ya faɗa na kuskure kuma a kyale kayan a kyale masa kayansa a roƙa masa gafara kaunar ka da shi shine karka bi kuskurensa wannan shine kaunar ka da shi ka roka masa gafara cewa to dai nan gurin shehi yayi kuskure Allah shi yaje masa nan gurin shehi yayi kuskure amma idan ka ce shehi baya kuskure ma'ana ka mayar da shi shi da manzon Allah daidai wa da yadda aka ce da manzon Allah wa ma ko anil hawa kai ma ka ce shi wannan shehin ka wa ma ko anil hawa kenan in ko ba haka ba dole kai daina kuskure ni ina kuskure ko ba haka ba haka malamai kowane malami na kuskure illa ya kai da an faɗaɗar da mutum kuskure sai ya zo sai ya gyara ya so nawa ne muka faɗa can da ba daidai ba aka yi mana kuskure muka fito cikin karatu muka bayyana ai ya sha faruwa haka ya sha mai tuwa da su drama saboda dan adam na iya yin kuskure to amma idan ka dauka ni ba na kuskure mun hau tudun mun tsira takara kake da manzon Allah fa takara kake da manzon Allah shine wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha shine ma zagal basaru wa ma tagala qadra amin ayati rabbil kubra shi ne fa ubangiji ta ala tsarkake shi ta kowace hanya to amma kai kuma sai ka daidaita kanka da shi to dan saboda haka duk shugabanninmu da za mu yi musu da'a za mu yi musu da'a ne cikin abin da yake Allah ya ce annabi ya ce wallahi idan muka yi musu da'a cikin abin da mun tabbatar sabawa manzon Allah ne cikin abin da mun tabbatar sabawa alqur'ani ne ranar tashin kiyama abin da zai faru shine la'antar juna Allah ya tsare mu yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sai ya zanto a cewa mutane makomarku ita ce wuta ba ku da wani wanda yake mace mace wannan yana cikin cikon abin da Annabi Ibrahim ya faɗa mutanensa Allah ce fa amana lahu lut sai Annabi Lut yayi imani da shi wato yi imani da annabi ibrahim salam abun nufi a wannan lokaci a wannan gari ba wanda ya gaskata annabi ibrahim salam a matsayinsa na manzon allah sai annabi lutu wa annabi ibrahim yace inni muhajirun ila rabbi lalle zan yi hijira zuwa wurin ubangiji na ma'ana inda Allah na ya umarce ni shine can kasar sham innahu huwal azizul hakim lalle Allah shine al aziz mai rinjaye cikin al'amuransa al hakim ko mai hikima cikin al'amuransa cewa wa wannan maganar annabi ibrahim ce wato magana ce daga cikin maganganun malamai kuma ita ta furin jaye amma dan su malamai suna cewa wa qala cikon maganar annabi lutu ne dan abdamir ya udu ila akrami mazkur tunda qala din nan fi'li madi ne dole akwai fa'iluhu damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa wannan damirun mustatir din ya udu ila man hal ya udu ila lut ko ya udu ila ibrahim waɗansu malaman suka ce ya udu ila ibrahim li'annahu sahibul qissa dan shine mai kissar annabi lut an kawo shi ne ni kissar ba ta sa bace ba waɗansu malaman suka ce ya udu ila lut li'annahu aqrabu mazkur wal qa'idatu al amma anna ad-damira ya'udu ila aqrabi mazkur sai mu ce ma min qa'idatin fid dunya illa wa fiha mustasnayat ba wata ka'ida a duniya fa sai akwai togaciya cikin ta mun yadda az-zamir yaudu ila akrar mazkur hadha fil ghalib wa qad yakunu bi khilaf zalika fi ba'd al-umur fi ba'd al-mawarid kama huwa mawjud huna fi hadhihi al-aya fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu al-aziz azizul hakim zaka iya yin tambaya ka ce yaya za a ce annabi ya yi imani da shi nan aya ta faɗa haka lalle ko tunda Allah ya faɗa gaske ne amma ga hadisi san cikin sahih bukhari lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yayi hijira ya je ta garin wani sarki azzalimi ya zo shi da matarsa su kadai ne musulmi a lokacin sai wato yake da ya je wajen sarkin ya tambaye shi menene dangantakar ka da matar da kake tare da ita sai ce yar uwata ce duk tambayoyin da ya masa faɗa masa wannan fa yar uwarka ce shikenan da karshe sai annabi ibrahim ya dawo wurinta yace to karki fallasa ni fa sarkin nan azzalimi ne duk wanda zo da matarsa na kwacewa amma ke na ce yar uwata ce dan haka aikin sani na sani ba wani musulmi a ban kasa a yanzu dinnan daga ni sai ke dan haka ke yar uwata ce ta addini idan ya tambaye ki karki kare ta ni ballata ki fallasa ni mahallu shahid a cikin hadisin yace la yujad ala ala wajhi al-ardi muslimun ghairi wa ghairuki a ban kasa babu wani musulmi daga ni sai ke a nan kuma ga Allah ce fa amana lahu lut annabi lut ya yi imani da me za ku ce kenan wannan hadisi kuma yana cikin bukhari sahihi ne wannan kuma ayan ayo ayan qur'ani akwai zaifiya ne ai ba wani ai ba maganar zaifiya cikin ayan qur'ani sun al'amurra ne ko ba mansukhiya bace dan an-nasakh la ya'ti fil akhbar wa ma ya'ti fil insha jumal insha'iyya sune qabila lin-nasakh amma duk labari ba a shafi sai dai da yazo khabaru bi ma'anal insha cewa annabi nuhu an turo shi mutane sai wata aya ta zo ta ce a ba sun turo shi ba ayi yi nasakhin ta ba a yin wannan sai dai hukunci yi kaza daga ba zuwa ce to kai kuma amma a cikin labari babu nasakh to shine ibnu kasir yake cewa yadda ne zamu mu hada kan wannan aya da hadisi ta yadda su likitar da mu ba shine mu dauka cewa maganar annabi ibrahim cewa ba kowa a ban kasa cikin musulmai daga ni sai ke abin da yake nufi babu wani aure ba waɗansu ma'aurata da suka shiga musulunci da gani sai ke annabi lutu a lokacin baya da mace shi kadai ne na haka <laughs> sai bai kawo cikin kisar ba yace in kai wannan fasara shikenan ayar ta tafi na ta wuri hadisin ma ya tafi na shi wuri bisa hada maballata su ci da juna wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim hijran nan da yayi ya hijira ne zuwa kasar sham dan ya ce wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha muka sanya a cikin zurriyar gidansa muka sanya annabta ko muka sanya littattafai da aka saukar bisa ga annabawa daban-daban wato kusa annabi ibrahim alaihi salam mafi yawancin annabawa sun biyo ne ta daga ta daga zurriyar gidansa domin ta ga annabawan banu isra'il gaba ɗayansu ai ya'yan yaqub ne to yaqub kuma dan ishaq ne ishaq kuma dan annabi ibrahim alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni dangantaka su tana cikiya zuwa ga annabi Isma'il annabi Isma'il kuma dan annabi Ibrahim saboda haka lalle gida ne wanda yake mai matukar albarka shine waja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya kuma mun ba shi sakamako mun ba shi ladansa a nan gidan duniya abinda ake nufi mun ba shi wani bangare na lada a nan gidan duniya amma ta goma shi sai an je gidan aljanna kuma anan an dan san masa ne wani abu tun anan duniya ya dana shine atinahu ajrahu to wannan ajrahu din da aka ce an bashi anan duniya shine me shine waɗansu malamai suka ce ubangiji ta'ala ya bashi salihar mace mai tsoron Allah da takawa dan yana daga cikin ni'imar duniya a baka mace ta gari har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yace ai ni'imar dan adam gaba ɗaya arzikinka cikin al'amura guda hudu ne in dai an baka baban nan guda hudu to ka samu arzikin duniya na farko salihar mace taqiyya mummuna qanita ta'iba abida saliha ta gari wanda za ta taimake ka kan aikin alkhairi wanda ba ta da fitina wanda ba za ta ga ana yayi ba ta zo ta tayar ma da hankali sai an yi ko baka da kuɗi ka ci bashi baiwar Allah ta kiya mummuna ba ta bin bokaye mace ta gari kenan saliha kullun ta ya za ta faranta maka rai kullun ta me ya bakanta maka dan ta jawo hankalinka hankalinka ya kwanta to wannan arziki ke nan da na biyu annabi ce sai salihin makwabci na uku sai gida yalwatacce wanda ya wadace ka bai matsayi ka ba na hudu sai abun hawa wanda yake na sassai. idan jaki ne ko Donki ko alfadari baya tutu balantana kayar da kai idan mashin ne kuma baya yawan ja maka bakin mai kana tafiya ya toshi idan mota ce da kayan cik zaka ji ta tashi ba za ka ji sai ka nemi yan turi ba in dai kullum kai kik zaka ji ta tashi lafiya to kwanciyar hankali ta samu ai kullum ka buga mashin ka tafi masallaci ka je ina ne ka je ina ne ba tare da ya suke a hanya ba ai kwanciyar hankali ta samu me kake so kuma ga mace ta gari ga makwabci na gari ga gida ya yalwace ka ga kuma abin hawan ka baya da gardama ai daga an gama maka komai a duniya to shine suka ce hu ajruhu fi dunya mun bashi mace ta gari kenan wa innahu fil akhirati lamin salihin su malaman suka ce wa ajrahu fid dunya mun ba shi ladansa a nan gurin shine kuma can cikin suratul nahl yace wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamin salihin da hasana da ajrahu a nan gurin duk abu ɗaya ne amma fassarar su shine can inda ya addu'a da yake waja'alli lisana sidiqin fil akhirin wato ya Allah ka sanya ni in zanto ana yabo na a wanda zasu biyo baya to shine ku ajrahu fi dunya ba waɗansu mabiya addini saukakke face suna kimanta annabi Ibrahim alaihi salam duk matsalar yahudu suna kimanta annabi Ibrahim alaihi salam duk kangarewar nasara yan mushan suna girmama annabi Ibrahim alaihi salam to ballantana ko mu musulmi ai su yahudu da awama suka suka ce shi ba yahude ne haka yan mushan ma suka ce ai kirista ne shi sai Allah ce ma kana yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushriki to wannan shine Allah ya sanya masa lisanu sidikin fil akhirin shine atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle a ranar tashin kiyama yana cikin sakan bayi sai tabi ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتعتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتعتون تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصالحين الصادقين kuma كما من ترود النبي ko kuma ambaci kissar annabi lut iz qala lokacin da yace da mutanansa innakum lata'tuna al-fahisha lalle ku kuna zakke ma wata nau'i ta alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alamin babu wani cikin halittu da suka rigaye ku irin shine namiji zai wata namiji dan uwansa a innakum lata'tuna rijal shin yanzu ku dan rashin kunya ma da rashin tanani ko rinka zake wa mazaje yan uwan ku dan biyan bukatan ku wa taqatuna sabil kuma ku rinka yin fashi da makami shine qatu sabil ka tsare hanya kenan wa tatuna fi nadikumul munkar kuma ku rinka zowa da aikin munkari fi nadikum a majalisin ku wurin zaman ku nadi shine majalis majalisa inda manya ke zama ko nadi ka ce club dukkan dai wata matattara ko cibiyar haduwa jama'a shine nadi to su ga ayyukansu na farko su zakewa namiji sun kyale mata na biyu kuma ga fashi da makami sannan kuma na uku suna zuwa da munkari a cikin wurin zaman su to shine malaman tafsiri suke menene abin da ake nufi da suna zuwa da munkari wajen zaman su wadanda suka ce abin da suke yi shine manya da tije gemai geme da su ana zaune kawai sai mutum ya saki tusa kuma a ci gaba da hira ba komai shine ta tuna fi na bikumul munkari waɗansu <laughs> kuma suka ce abinda ake yi wato a nan a gaban idan jama'a sai mutum ya bi namiji dan uwansa kaga dai dabbanci kenan waɗansu malaman suka ce abin da suke a wajen shine tata da ludo da karta a wajen duk dai wannan dai munkari ne duk dai malaman tafsiri kowa na kokarin ya lalabo abin da zai iya karban sunan munkari ya lankaya musu ya ce sun yi to tunda ko suka yi kafirci yau me ba su yi ba ai zo abin da aka lanka ya musu masu suka ja saboda sun yi abin da ya fi wannan muni wa tuna fi nadikumul munkar ma kana jawaba qaumi babu abin da ya kasance daga ansar da mutanensa suka yi masa illa an qalu face dai sun ce da shi itina bi azabillah kawo mana azabar Allah in kunta min sadiqin in har da gaske ne kai cewa zo ne sai ce qala rabbin ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مملكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ubangiji ta wala ya ce kala sai annabi lutu ya ce rabbi ya ubangiji unsurni alal qaumi zalimi alal qaumi mufsidin ka taimake ni akan waɗannan mutane masu fasadi walamma an walamma ja'at rusuluna ibrahima yayin da manzannan mu suka zo wajen annabi ibrahim alaihi salam bil bushra sun zo suna dauke da bushara da rishi cewa matarsa zaka haihu a wannan lokaci suna kan hanyar su kuma ta wucewa garin da annabi lutu yake domin su je su dammara mutanen garin qalu sai suka ce da shi annabi ibrahim inna muhliku ahla hadhihi alqarya lalle mu an turo mu dan mu je mu halakar da mutanen waccan alqarya inda annabi lutu ke ciki inna ahliha kanu zalimin lalle mutanen wannan alqarya sun kasance azzalimi sai annabi ibrahim ya qala inna fi qala inna fiha قالوا نحن أعلم بمن فيها da su inna fiha luta sai wannan garin da za ku je za ku je ku halakar da mutanen garin annabi luta fa yana ciki qalu sai mala'ikun suka ce da shi nahnu a'lamu biman fiha ai mu muka fi ka sanin ma waye ke ciki da kuma mun zanni ne daga Allah ai mun san waye da waye a ciki lanunajjiyannahu wa ahlihi lalle za mu tsayar da shi shi da iyalan gidansa illam ra'atahu sai dai matarsa kadai kanat min al-ghabirin ita za ta kasance cikin waɗanda za su wanzu a cikin azaba za ta yi saura cikin azaba kenan ma an ja. لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين

يشركون ولما أن جاءت رسلنا لوطا فشكنا من ذني سورة sun game wa annabi Ibrahim bishara da cewa matarsa za ta haihu wannan dama mun karanta shi cikin suratul hud wa imratuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq min wara'i ishaq yaqub qad hazwa karshi to bayan sun gama sun wuce kenan wajen annabi lutu walamma an ja'at rusuluna lutan lokacin da manzannin suka je wa annabi lutu alaihi salam si abihim ya samu damuwar zuci bihim a sakamakon zuwansu dan yana ganin gashi yayi bakin samari kuma garin garinsa mutane ne masu alfasha kar a zo a yi musu ta'addanci kar a zo a far musu tsammanin sa mutane ne da ya adar tunda mala'iku sun zuwa cikin siffar mutane shine fi abihim wato sai ya samu damuwa bihim sanadiyan zuwan su wa daqa bihim zar'a kirjin sa yayi kunci sanadiyan zuwan waɗannan mala'iku wa qalu da mala'ikun su ga halin da yake ciki sai suka ce da shi la ta kar ka tsorata wala tahzan kada kai bakin ciki inna munajjuka wa ahlak lalle mu za mu tsirar da kai kai da matarka eh, kai da ahalinka illa mar'ataka sai fa matarka ce kadai kanat min al-ghabirin ita za ta kasance cikin wanda za su yi saura a cikin azaba inna munziluna ala ahli hadhihi al-qarya lalle mu za mu saukarwa mutanen wannan gari rijzan min samai wata azaba daga sama ma kanu yafsukun sakamakon irin abin da suke yi na fasikanci abin da mala'iku suka faɗa wa annabi lutu kenan shikenan sai hankalin sai tashi can kamar yadda yake cikin suratul hijr shikenan suka ce da shi tashi cikin dare ka tafi kai da iyalanka wasar bi ahlika bi qita'in min al-min al-layl wa tabi adbarahum kaza kaza kaza kaza wa la tafil minkum ahadun wa yudu haythu tumarun zuwa abin aka ce musu da asuba ne azabar za ta zo kai cikin dare ka tashi innahum musibaha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib bayan ko asuba ta riga ta zo mai faru sai ubangiji ta Allah ya saukar da azaba daga sama falamma ja'alna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin رجزا من السماء بما كانوا يفسقون كنا kenan sai ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد تركنا منها آية حقيقة منبر وتا آية تكون ونن غريكو القرية بينة آية تنا نما بينيا shine alamun gidajen waɗannan mutane da aka rusar da su har yanzu idan mutum ya je wajen zai ga alamar lalle na an azabtar da waɗansu mutane mun bar wannan aya ma bayyana ya li yaƙi yaqilun ga mutanen da suke da hankali dan su gane cewa babu wanda yake sai gagari Allah yadda na da musu ba gagari Allah ba na yanzu ma Allah jinkiri kawai ya masa amma ba dan sun fuskare shi bane to sai mu dakata haka abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala ya fi mana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 barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin bayan hijira don ci gaba da karatunmu je idan ba a manta ba mun tsaya karshen aya ta talatin da biyar fadin allah ta'ala wa laqad tarakna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau za mu tashi farkon aya ta talatin da shida mai allah ke cewa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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أخاهم شعيبا يزوى قبرنا مدين من أيكا دان أوانسو النبي شعيب عليه السلام domin ya zamanto musu manzo da zai isar musu da saƙon Allah faƙala shi kuma da ya je sai ya ce ya kaumi ya ku mutane na ku bautata ma Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba warjul yawmal akhir ku tsoraci gamuwa da Allah a yini na karshe sai zanto arraja bi ma'anar khawf wal khashya ko kuma warjul yawmal akhir ku sa tsammanin rahamar ubangiji a yini na karshe in fa kun bi umarni na wala ta'thaw fil ardi mufsidin wala ta'thaw kar ku aikata ta'addanci a ban kasa fil ardi ya ban kasa mufsidina kuna masu barna shi da al-isiyu da al-fasad dukkan su ne fasadi ne sai dai al-isiyu ko al-usu ya fi tsananin fasadi sama da kasancewar al-fasad shi yasa ya hana su dukkan dangin guda biyu wala ta'sau fil ardi mufsidin wannan kisar annabi shaibu ta riga ta gabata a yalwace a cikin suratu hud idan ba manta ba me ya faru fa kazzabuhu sai suka karyata shi fa akhazatuhum ar-rajfatu sai wata irin tsawa ta danke su ta kama su fa asbahu fi darihim jasmin sai suka wayi gari fi darihim a cikin gidajen su jasmina a gurfane duk sun fadi matattu saboda sun yi ba su ji wa'azin da ya musu ba ya hana su shirka ya hana su magudi wajen cinikayyar kasuwanci yace ya qawmi budullaha malakum min ilahin ghairu wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azabu yawmin muhit wato ya gargade su amma ba su ji ba karshe sai Allah danke su da azaba to sai ga wa'adan wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ما سكلا ود لإرابي سكتي وعادا أن مفعولا بهيني نأرسلنا أرسلنا وند أكي قدرك كوكما يزنتو ابتلينا zanto ibtalaina dan ya zanto adafi akan farkon sura wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa laqad fatanna adan wa laqad fatanna samudan shine wa adan wa samuda ko kuma ya zanto ana kaddara masa ahlakna ahlakna adan wa samuda haka adawa ma mun halakar da su haka samudawa ma mun halakar da su dalili akan wannan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ai wani bangare ya bayyana gare ku min him na gidajensu da ke tsaye a ban kasa adawa su ne mutanen annabi hudu alaihi salam wanda mazauninsu a can al-ahqaf kusa da hadramaut a kasar yaman samudawa kuma a al alhijir can kasar sham ko kuma kan tsakanin jaziratul arabiya zuwa kasar sham kenan arewacin madina kenan wa qad tabayyana lakum min masakinihim ana magana da larabawa maka duk kun san inda waɗannan mutane suke yanzu haka idan kun je asalin gidajen su suna nan gurin wanda sun rushe ga alamun cewa an yi azaba ga mutanen wannan wuri wa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu wato shi aikin shaytan shine ba wai cewa yake zo kai aikin barna ba barna ce amma sai ya sa mata wato fenti sai ya kawata ta ya zanto tana da kyau ka riga ganin kamar wani abu ne na yayi na burgewa fasaddahum anis sabili ya kuma kautar da su daga tafarki wa kanu mustabsirin sun kasance da masana ne abinda ake nufi da mustabsir idan an ce fulanun mustafsirun a shi shine allazi ya arifu a ala haqiqatihi wanda ya san hakikanin abu amma kuma ya bujire masa ashe kenan kiran da manzannin su suka yi musu kiran da annabi hudu yawa adawa da kiran da annabi sa da annabi salihu yawa wa samudawa dukkanin su sun gane gaskiya ce amma da gangan suka bari tunda ko sun bar gaskiya da gangan shi yasa sai suka cancanci azabar ubangiji shine ma'anar wa kanu mustafsiri sai ce wa qaruna wa fir'auna wa haman ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون هكا محلقة دا قارون وند لابار سيجا باتا ينكو نكيكا تنكو شكرا جيكونا ومكا من شاكا وهامان هكا محلقة دا هامانا ببان وزير فرعون كينا ولقد جاءهم موسى بالبينات hakika annabi Musa alaihi salam ya zo musu da hujjoji fastakbaru fil ardi amma sai suka yi girman kai a ban kasa suka ki yadda da wa'azin da ya musu wa ma kanu sabiqin Allah ce bu su kasance masu kubuce mana ba bu su kasance masu tsere mana ba idan kai sako baka iya tsere ma ubangiji ubangiji na iya dankar mutum ne a kowane lokaci ya ga dama da kuma dankar shi idan ya danki mutum babu ba zai kai labari ba kenan wa kazalika akhzu rabbika idza akhadha alqura Wahi ya zali mutum in na akazahu a dibu shadi. Tu siya Ba kullan a ƙwararren Zambi, ba min man ausan na an yi haɗi wa min man aƙwadar huswai haɗuwa min gum. ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Mm. ubangiji ce fa abin nufi dukkan su kowane ɗaya cikin waɗanda aka ambata baya tun daga annabi shaibu alaihi salam mutanensa kenan da adawa da samudawa da fir'auna da hamana ko ko mu ce tun ma daga mutanen annabi lutu alaihi salam shine ma'anar fa kullan kowane ɗaya daga cikin su akhadna bi zambi mun kama shi da laifinsa ba wai haka kawai aka yi masa azaba ba tare da laifi ba shine ya jawo faminhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka turo musu da hasiban wato ainihin iska guguwa mai tsananin karfin gaske so ne kamar wa kenan kamar adawa wanda Allah ya turo musu da iska rihun fiha azabun alim tudammir sai shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kazalika najzil qaumul mujrimin su da so ga iska ta taso tsammanin su hadiri ne mai ɗauke da ruwan sama har murna suke cewa suna cewa haza ardun mumtiruna ai wannan girgizan da zai saukar masa da ruwa ne sai Allah ce bal huwa masta ajaltum bi. ba haka bane abinda kuke nema a gaggawa muku ne da gaggawa shi nan ya fara zuwa so mun tafi kenan kafin a je can rihum fiha azabul alim arsalna alaihim ar-rih al-aqim wato rih al-aqim wanda babu alkhairi cikin ta ba karare iskan da ba ta dauke da wani ruwa sai dai azaba kawai a ciki wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayha daga cikin su akwai wanda mala'ika yayin tsawa yadda ke garin su gaba ɗaya suka mutu su ne kawai mutanen annabi shu'aibu kamar mutanen annabi salihu duk suratul hud sun ce akhadha allazina zalamu sayha wa akhadhat allazina zalamu sayha duk kowanne sayha aka yi musu shikenan suka gama wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su kuma akwai wanda muka nutsar da shi cikin kasa shine kamar qarun wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dulmiyar da shi cikin ruwa kamar fir'auna da mabiyansa su hamana kenan Ha ko mutanen annabi ma aka su ma an dulmiyar da su ne cikin ruwa wa ma kana Allahu li yuzlimahum da dai Allah bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun sai dai kawunan su so kasance suna suna zalunta kaga nan gwanintan labari na alƙur'ani mai girma da ya ce fa kullan akhadna bi biki ai an kare labarin amma wannan an kawo shi ne ijimalan kuma da mai bada labarai ke cewa kanun labari to kuma me zai biyo baya sai kuma labarai filla filla wa minhum man arsalna alaiha siba wa minhum man akhadhahu sayha wa minhum man kyale ne. da waɗanda suke karyata abin da ake faɗa musu na wa'azi muna musu talala mai kamar sake ne mu danke su ta inda musu sani ba a yi ta wa'azi ba ka ji kana nan kana morewa kana shakatawa yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai ka tsufa kuma duk waɗanda kake fasikanci da su yanzu kayan musu tsufa ba ka da karfin tafiya ma wajen aikin fasikanci kaga tun daga nan Allah ya danke mutum ya nuna masa iyakarsa wai sai a wannan lokacin ko mutum zai rike tarbi mai kwaya talatin mai shi na Allah ne kuma da can gudun da can me yasa ka rike ba da can to shi yasa tun kafin wannan rana ta zo maka da sauran kuruciyarka a jikinka jini na gudana a jikinka sai ya zanto kana yiwa Allah da'a kana kaskantar da kai ga Allah ubangiji ta'ala in ka kaskantar da kai kai masa godiya shi sai ya kara maka abin da ya baka na ni'imar duniya amma da zaran kai